Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma sittin Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama tashar a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Hausare Assalamu alaikum. Yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim almasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za mu kawo muku kashi na biyu na gaisuwan sallah tare da Jumai Ali. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirye-shiryen bukukuwan sallah ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun umarci rasha ta rufe wasu gine-ginen diflomasiyyar ta guda uku da kenan amurka wanda hakan wani bangare ne na ci gaba da rikicin da kasashen biyu ke yi game da takunkumin da amurka ta kakaba ma rashar matakin da amurka ta ɗauka ya biyo bayan umarnin da ita ma rashar ta bayar tun a farko-farkon wannan wata cewa amurka ta rage yawan ma'aikatanta da ke ofisoshin diflomasiyya a faɗin ƙasar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kira takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov ya gaya masa cewa amurka ta fi aiwatar da umarnin da gwamnatin rasha ta bayar cewa ta rage yawan ma'aikatanta da ke faɗin ƙasar a wata takardar bayani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka hita nuwat ta bayyana matakin da rasha ta ɗauka ɗin da abin da bai kamata ba wanda kuma zai iya illa ga dangantakar ƙasashen biyu hukumomin ƙasa da ƙasa na kula da ƙaurar jama'a da kuma ma'aikatan agaji da ke aiki a bangladesh da myanmar sun bayyana damuwa saboda yadda al'umura ke daɗarin caɓewa ga dabban mutanen da suka tsere saboda tashe-tashen hankula tsakanin ɓangarori a jihar rahine da ƙasar myanmar daraktan yaɗa labarai ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shiyar asiya vivian tan wadda a yanzu haka take Bangladesh ta gaya ma sashin Bama na muryar Amurka cewa mutane sama da dubu goma sha takwas waɗanda suka gudu suka ƙetare kan iyaka daga ƙasar Myanmar na fama da ƙarancin matsugunai. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kula da masu ƙaura da sauran ƙungiyoyin agaji sun gaya ma sashin Bangaladesh muryar Amurka cewa mutane sama da dubu ashirin suna cikin tsaka mai wuya a kan iyaka a yunkurinsu na shiga ƙasar Bangladesh. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta Harvey, wacce ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar Texas. Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayar da tabbaci ga waɗanda guguwar ta rutsa da su cewa babu inda za ta kuma lallai za fa a samar da kuɗin da agaza musu guguwar ta habi ta yi barnar gaske bayan da ta shafe kwanaki biyar tana watsu ruwa kamar da bakin ƙwarya irin wanda ba a taɓa gani ba a jihohin texas da louisiana akalla mutane 37 ne suka mutu kuma mai bayar da shawara ga fadar white house game da tsaron cikin gida tom bassett ya gaya manema labarai cewa adadin mace-macen na fa iya karuwa a halin da ake ciki kuma a yayin da jihohin kudancin amurka na texas da louisiana ke ƙoƙarin murmurewa daga ɗaiɗaita su da mahaukaciyar guguwa nan ta habi ta yi sai kuma ga shi wata mummunar guguwa na ƙara ƙarfi a yankin tekun atlantika a mashigan ruwan mexico guguwar ta irna ta gawurta zuwa mataki na uku na mahaukaciyar guguwa kuma da alamar ta doshi yankin caribbean da kuma kudu maso gabashin amurka Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin Najeriya suna zargin shugabannin kabilar ibo da nuna bambanci da wariya ta wajen ƙin baiwa 'yan arewa mukamai a gwamnatocin yankin. 'Yan arewan sun ce sun lura da cewa 'yan kabilar ibo na riƙe da mukamai a arewacin ƙasar, saɓanin kudancin ƙasar. Wakilin sashen Hausa Alphonsus Ukuregwe ya dubi wannan al'amarin. Na tambayi wani shugaban al'umma da kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa, Chief Allen ihonu Many of them, the qualified ones, the educated ones, don't come out towards the east. Abin da ke faruwa shine yana wuya akasarin 'yan arewa da suka karantu a fannin boko su zo nan kudanci a dama da su wajen mulki. Yawancin hausa da ke nan, 'yan kasuwa ne ba su damu da siyasar yankin ba. Wannan na nuna cewa ba sa sha'awar siyasar mu. kuma in aka lura za a tarar cewa 'yan bokon arewa da ke nan galibi ma'aikatan gwamnatin tarayya ne shi kuma barista hagla okore tsohon kwamishinan matasa a jihar abia ya ce by our constitution 1999 constitution as amended every local government ought to be represented especially in the kundin tsarin mulkin kasa na shekara 1999 ya tanadi naɗa kwamishinoni daga ƙananan hukumomin amma dai na san cewa cikin 'yan shekarun nan wasu gwamnoni musamman na jihohin abia da kuma imo sun taɓa naɗa hausawa da kuma yarbawa a cikin gwamnatocinsu a nan jihar abia ojuzo kalu da kuma toj sun yi hakan lokacin da suke mulki yanzu gwamna wake zai bazu ya bi sahu saboda a kwana-kwanan nan an fidda jerin sunayen mashawarta da mataimaka na musamman mai ɗauke da 'yan arewa a ciki a nashi ra'ayin dr austin amanze abuda wani malamin jami'a ya warware bakin zaren batun da cewa. The main problem we have is the problem of national conscience in Nigeria like in some other countries. Ainihin matsalar da ke addabar mu ita ce rashin kishin ƙasa, saboda har yanzu ba mu fahimci me ake nufi da cewa mutum ɗan ƙasa ne. Shi ya sa muka kasa gane abin da marigayi Farfesa Chinua Achebe ya wallafa a ɗaya daga cikin littattafansa ta ƙarshe, mai suna There was a country. A dai fannin naɗi, ya kamata mu bincika ko ‘yan arewa da ke kudanci suna sha'awar rike wani mukami? Wata tambaya kuma ita ce a fannin boko, ‘yan arewa nawa ne a nan sun cancanta su rike waɗannan mukaman? A bisa gaskiya dai, zai fi dacewa idan muka fara naɗa waɗanda suka daɗe suna mu'amala da mu a gwamnatocin yankinmu. A dai ɗan binciken da na gudanar, mutum guda ne, Malam Faisal Lawal, yanzu ke rike da mukami a yankin kudu maso gabashin Najeriya a gwamnatin Rochas Okorocha na jihar Imo. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka saba yanzu ɗin ma ga Jumai Ali da kashi na biyu na gaishe gaishen sallah. Yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro. Ya aka ji da ɗokin ranar sallah? Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. yanzu ma dai zauren namu ya cika kuma da yake jama'a sun kosa su miƙa gaisuwarsu ta sallah za mu fara leƙawa birnin new york salamu alaikum ya musulman duniya farko gaisuwa na zuwa ga sashen hausa na muryar amurka da dukkan masu aiki ina muku barka da sallah allah ya maimaita muna a farko ta'aziyya zan fara da shi na yi rashin yayana cikin watan nan kwana goma sha bakwai Allah ya ji kanta Allah ya rahamshe ta Allah ya sa ta huta sunanta Hajiya Ramatu ana kiranta Hajiya Iya mai ruwan zamzam to Allah ya mata gafara ya mata kyauta da ruwan zamzam da kuma babban yayan mu sarkin mu ko da dai bawa na ne sarkin hula ne shi ma Allah ya ji kanshi shi Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta da dukkan waɗanda abin ya shafa to gaisuwa na sallah to Allah ya sa mu yi sallah lafiya Allah ya karbi ibadunmu a mu kuma Allah ya dawo da su gida lafiya farko dai zan tafi zuwa Najeriya akwai iyaye na aure akwai hajiya salaha akwai hajiya nura Allah ya ba ku lafiya don ku ne iyaye na da ya saura da zan iya in yi alfahari da ku to Allah ya ba ku lafiya Allah ya sa mutuwan da aka yi ya zama mana hutu tsakanin mu da ku duka na biyu zan dawo gana in gaishe Hajiya Maliya da babban yayanmu Alhaji ya Yahaya Jibril da Bailawu Jibril da ajiya Aisha Jibril da Rabiatu Jibril wanda ake da lakami model Larai ba. To gaisuwa kuma zuwa ga 'yan uwayena da abokannina waɗanda muke zama da su a kofar gidan Amadu Baba shi kakana kenan Allah ya kai shi Allah ya rahamce shi Allah ya sa sun huta ya sa wannan hajin da aka yi Allah ya sa suna cikin waɗanda zai kara. ‘yantawa a cikin aljanna. Bayan haka, ina gaishe da sarkin bari-bari da akwai yayana ɗaya ya bar Amerikan ya ce gana Alhaji Muhammadu Sidi. Allah ya dawo da shi lafiya da Alhaji Bright da Sani da bari-bari da dukkan iyalan Amadu Baba da iyalan Malam Usman Allah ya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya haɗa kanmu ku kuma da kuke taimakon ta da wannan gaisuwa especially ke hajiya ina miki godiya ina Allah ya baki lafiya ya kara miki faraga da zaki iya ki iya ɗaukar nauyin mutane salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga dan na ɗaya shi kuma yana so ya aika gaisuwansa. to kafin ka ba shi ai baka faɗi sunan ka ba ko haka nan ne sunana abdulrahman mai kano saboda shi mai kano ne na kamina saboda shi mai kano ke yi wannan wanda tara sun ke bin bayan sa sunan sa hajiya iya a ƙara masa addu'a Allah ya kanta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. salamu alaikum wa alaikum salam na gaisuwa sunana Nuruddin Shafiu gidan tufa. To ina gaishe da yan waye da ke gida da wurin tasarin babanni na da eh, babana Alhaji Shafiu gidan tufa da da kanin shi Alhaji Ayuba gidan tufa da yan waye sauran yan waye duka. Kuma da yan jama'an sabon zango cikin kumashi ina gaishe da hajiya masu cikin sabon zango NZ12 da masoci na da na basu gida daga kasuwa Central Market na Kumashi da Master Moses da Master Easy da Master adi waɗanda suka koya min aiki bonus aka ci amfani shi. To ga nan kuma na basu gida Allah ya sa Allah ya sake hada mu tare. Kuma da iyaye na yan waye na kuma da na basu daga kasan kamaru iyaye na kenan wanda ta haife ni da kan nan da ke wurin su ma suna gaishe suna musu barka da sallah wa eh, sunanta wanda ta haife ni sunanta maryam lati eh, to ita ma tana can kasan kamaru na da ina aika gaisuwa na gare ta Allah ya kara Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta yancin rai kuma Allah ya sa ta rake mu nisa kan wa eh, da yayana kuma daga shi ita ma zainab to allah sa sabon shekara ita ma tana cikin waɗanda za su hajji to allah ya sa kuma allah sa su sake da juna to ga yan wayan da suke nan kuma suka zo kasan amurka kuma allah ya haɗa mu da su su kuma sun karbe ni hannu biyu biyu kamar kakannina da babannina da na zo na su duka sun yi kokari sun yi ke sun taka rawan gani da alhaji ibrahim da alhaji ayuba da sauran yan waye duka da suka taimaka suka suka dai karbe ni biyu suka bari na biyu kamar ina gida to allah ya sake allah ya saka da alheri allah ya biya bukatun kowa kuma allah ya gida kuma ina gaske da kowa wanda ban faɗi sunan shi kuma sai dai hankuri allah ya sake hada to allah ya maimaita mana ko ai allah ya maimaita mana allah ya zura mana sabon shekara Allah ya sa kafin sabon shekara mu fi haka da waɗanda suka rasu kuma Allah ya san su waɗanda suka yi ajiye kuma Allah ya komo da su da ke kuma na aika suwa wurin ke Allah ya bukatun ki duniya da lahira don wayin da ke wurin da ke aiki wurin kuma Allah ya sa Allah ya kara musu fahimta Allah ya sa kuma a jini. to amin sumu amin mun gode ko respect yeah alhamdulillah Come on. Rabiu Dele, na Record. Wani ya kasa wani ya duka wani ya miƙe. dalle wani da lafiya wani bai da shi wani ya kwanta dalle ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba duniya abin mamaki ne abin mamaki dalle dalle lalle lalle lalle rakumi asara ya doso kai ya ga kuna ma. sai ya ce da sabon lale da sabon lale hanyar nan ba bullewa wai ya dana tarko sai kawai ya kamo giwa wai ya kamo giwa hanyar ka ta tashi kuma minne antoni mai batu ka watso kuma rikicin kurma da makaho eh, wani ya kasa wani ya duka wani ya miƙe lalle wani da lafiya wani bayi da shi wani ya kwanta lalle ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba lalle duniya abin mamaki ne abin kyalle wani ya tasa wani ya duka wani ya miƙe kyalle wani da lafiya wani bayi da shi wani ya kwanta kyalle ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba kyalle duniya abin mamaki ne abin mamaki kyalle kuma dai galibu da naushi baya horo kuma dai galibu da naushi baya horo girman kai ka da gwani ya guri sai mai koyo mai koyo kasa wani ya duka wani ya mike lalle wani da lafiya wani bai da shi wani ya kwanta lalle ga wani ya yi shiri wani ya yi harama wani bai farka ba lalle duniya abin mamaki ne abin mamaki lalle lalle lalle lalle lalle amara ma sai an ja amara ma sai an ja kai yaro koma baya yaro koma baya abu ne kan matan sarki da da ido da za a yi kallo abu ne kan matan sarki da da ido da za a yi kallo sako sai an sadar sunan wakar nan dalle sako sai an sadar sunar wakar nan dalle dan kasa amin kada a mance da cewa waɗannan gashe-gashen sallah suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen jersey bari mu fara karɓar gaisuwa daga gare ku kafin mu garzaya zuwa birnin Boston jihar Massachusetts. zan gaida ina ma ita tsohuwar nawa daga can Ghana Eh Hajiya Asibi Labaran daga Ghana. Ina mata gaisuwa da fatan alheri ina mata gaisuwan barka da sallah. tafi akwai kuma mahaifiya na ta tsohuwa na da ya hajiya abin ga halima daga rekala pass ina gaida malam haji sha'aib daga ghana imam sha'aib daga ghana sa'annan ina gaida sarkin dagon bawa kuma shi ma daga ghana ina musu dukan su barka da sallah na wasa kun duka kenan allah so allah ya mata muna allah ya kai mu badi baka faɗi sunanka ba su baba libya ke musu gaisuwa na barka sallah baba libya daga america chicago to allah ya maimaita mana amin amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa ina so na miƙa gaisuwan sallah zuwa ga yan uwana daga nigeria abin da ya kama yan leman kano lagos abuja da kuma kwatano na gaida 'yan uwa daga zangon kwatano sannan na gaida 'yan uwa daga zangon lume na gaida 'yan uwa kuma duka daga accra ghana da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana da rai da lafiya ni ce 'yar uwarku mai zama a america new jersey mai suna laila do jallo salamu alaikum assalamu alaikum sunana nafisa ahmed boston jihar massachusetts america da farko ina gaishe da mahaifiyata gambo da kanina ubale da safiyanu a unguwan karfe zaria city ina gaishe da iyalan gidan alhaji salisu ahmed a imam road tudun wada zaria ina gaishe da baba sule da iyalin shi a nagoya zaria ina gaishe da hajiya rakiya kumasi da hajiya salamatu ladan a tukutuku zaria da iyalinsu ina gaishe da hajiya kande a gidan saji jumare tudun wada zaria ina gaishe da babana alhaji hamidu shafi'i a layin jibga tudun wada zaria da fatan sun yi sallah lafiya kin gama kenan Eh na gama. To Allah ya maimaita mana ko? Amin amin. Yawa na gode. Na da dukkan yan uwa da abokan arziki. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa ma abota arziki. Ni na Dini Muhammadu Bello daga Bursa of ina isar da gaisuwa na zuwa ga mai martaba Mahmudu Baba keke sarkin zangon lume na biyu da mukarrabansa da iyali da manyanmu da malumma almajirai dukanmu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu to barkanmu da sallah jama'a barkanmu da sallah barkanmu da sallah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ka gama kenan eh to Allah ya maimaita mana ko amin amin Allah ya maimaita mana eh kai so wanda nake dukan dan zangon lumedun da yake akan doron kasa zai ji To shi kenan sai na mm, gode ko yawwa. Ni ma na gode, ni ma na gode wallahi. Salamu alaikum. Yau, wa alaikum salam. दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है ƙarshen gashe-gashen sallah kashi na biyu kenan to amma idan allah ya kai mu a mu na la'asar za mu gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah a halin yanzu kuwa jimmai ali ce ke cewa a ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya. से आए यू मुस्कुराए A yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da Jumai Ali da ta gabatar da shirin gaishe-gaishen sallah sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Iladan Ibrahim Aiwa ke cewa a yi sallah lafiya.